예수야 zoya kawocheto ya vamos a bonrai res a bonrai rai dominkoa yesuya kaworai gas a bonrai rai dominkoa res a bonrai muy murna da sowa. Yesu ya mutu domin Yesu ya kau sabon rai. Mu tashi duk Labare na sabon rai. ya ji, kowa ya sani. Yesu ya kawo rai, ga sabon rai, rai domin kowa, rai sabon rai, mai murna da sowa. Yesu ya mutu domin dukanmu, Yesu ya kawo sabon rai. Sannu abokina, na ji waƙarka. tana da daɗi da gaske in ka yarda ina da tambaya menene ceto ceto shine tsamo ran mutum wanda ke gangarawa zuwa cikin hallaka ga misali in kana cikin yawonka kana shan iska kana jin daɗin ranka farar ɗaya ba labari ka faɗa wata rijiya mai zurfi me yake shirin faruwa da ranka afafaram ba mutuwa ba to in wani ya yi sa'a ya ganka kana wahala ya mika maka igiya ka kama ya jawo ka ya fitar da kai a waje me kenan ya yi maka ya cece ni daga mutuwa kenan haba ai wanda ya yi mani haka ba zan manta da shi ba har abada shi ne abin da yesu ya yi domin ranka me ya faru da raina balle a cece shi ai garau nake to ga abin da ya faru da ranka allah ya ce ba maraba dukan mutane sun yi zunubi sun kasa kuma ga daraja Allah hakin zunubi kuwa hallaka ne kamar yadda aka ceci ran da ya faɗa rijiya haka nan Yesu ya zo ya cece mu mu tsira daga gidan wuta kaka zan yi da raina yanzu shi tsira daga hallakar ka ba da gaskiya ga sunan Yesu dan Allah mai ceto ka tabbata ya biya hakin zunubinka ta dalilin mutuwarsa da tashinsa ka juyo ga barin mugunta ka roke shi ya tsarkake ka ka karɓe shi mai ceton ka a zuciyarka za ka sami ceto ka kasance da sabon rai kai abokina na gode na gane yanzu ina so yesu ya kasance mai ceto na ga sabon rai rai domin kowa rai sabon rai mai murna da sowa Jesu yamotu domindukanmu. Yesu ya kau sabonra.